ورحمة الله وبركاته في الرياض الذكر والذاكرين وما سوء البركة kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan jirgiyar silsila tamu wanda muke ambata bayanai masu alaka da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah har ila yau ba mu gushe ba muna yin sokaci dangane da irin wato kiyayya mai tsanani da yake a tsakanin ɗan adam da kuma shedan da ainihin wato mabiyansa bayan labaran da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na irin tsananin adawa da yake tsakanin shedan da ainihin wato ɗan adam wanda babbar gayar manufarsa kamar yadda muka ambata shine ga ya batar da ɗan adam daga ainihin wato hanyar Allah madaidaici ya karkatar da shi zuwa ga hanyar wuta Allah ya tsaye ba don komai ba sai don saboda shi alkawarin shiga wuta ya tabbata a ganshi ya yi wa Allah maɗaukakin sarki a rashin biyayya da rashin da'a da nuna girman kai da haka Allah maɗaukakin sarki mai da shi jefaffe kuma ya tabbatar da shigan shi wuta to a nan ne ya yi alwashi cewa shi ko sai ya ga ya yi shi wajen ya samu waɗanda ba su tarayya da shi a cikin kansa to sai zan shaidan yana da hanyoyi mabambanta da yake bi wato wajen ya ga ya kawo wa ɗan adam illa a cikin rayuwarsa da addininsa idan bai samu wannan mataki ba sai ya koma mataki na gaba in ya kara rasa wannan ta tare da kai sai ya koma na gaba haka haka kamar yadda malamai suka bayyana irin su malam abdurrahman ibn jauzi da kuma malam ah, abu abdullah ibnu ginin al-jawziya Allah ya gafarta musu baki daya dukan sun rubuta littattafai wanda suke bayani game da irin hanyoyi da shedan yake bi wajen ya ga ya da dan adam daga tafarkin Allah wanda yana da littafin talbisu iblis kamar yadda muka san shi malam ibn qayyim kuma yana da littafin igasatul lahfan amma sayyid ash idan ya ɗauki matakin farko na gani ya sa mutum ya yi shirka da Allah wanda shi ne babbar manufarsa sai ga ya gaza to sai ya taho mataki na biyu wanda shi ne ya ga ya sanya mutum a cikin musuluncin amma kuma yana yin bid'a idan wannan ma ya gaza sai ya ga ya mutum mataki na uku to ya sa shi ta saba wa Allah ya ta aikata ayyukan haramiya na yi wato zinace zinace zuwa ƙarya manya manya shi ma idan ya ga ya gaza sai ya dawo da shi martaba na yin wato asfaga'ir ƙananan zunubai tunda ya ga Allah ya tsare shi kuma shi ma ya ƙoƙarin kiyaye shirka bid'a abubuwan da suke kaba'ir zunu to sai ya mai da shi faga'ir da haka kai kaga ka raina waɗannan kana yi kana yin su idan suka tattaru sai su cinye maka ayyukanka Allah ya kiyaye a wajen faga'ir ma idan ya ga Allah ya tsare ka da irin ƙarfin ka da kuma taimakon Allah sai ya kai ga mataki na gaba shine ainihin shagaltar da mutum daga barin abin da yake wajibi sai ya koma zuwa ga abubuwan da suke nacin ma'ana a daidai lokacin da ga abin da yake farilla gare ka sallar su bahi misali farilla ne a gare ka to sai ya shagaltar da kai a daidai wannan lokacin kai ta yin wasu addu'o'i da nufin cewa ai kana yin wani nafila ne ko kana son ka samu falala malamai suka ce ko da riya maka zuciyarka yayi kai karatun Qur'ani ka dai karatun Qur'ani akwai falala amma sai aka tare ikamar sallah ko kuma lokacin sallan farilla yayi yanzu wannan karatun ba shine Allah yake so ba Sallan Allah yake so to akwai irin wannan ma shedan yana kai dan adam zuwa ga wannan mataki na shida kamar yadda suke bayyanawa shine shagaltar da mutane da halal abin da yake halal ne sai ka shagaltu da shi sai ya zama da baki ɗaya ba ta ba da mahimmanci a ainihin wato inda ya dace Allah ya kiyaye to daga cikin irin waɗannan hanyoyi ne da shaitan yake bi ya ainihin wato batar da ɗan adam shine hanyar da zai rinka sawa mutum shakka a cikin ibadojin da yake yi in ya ga duk dai waɗannan matakan ya gaza wato cin manufan shi a kanka to in ka zo kana yin ibadan kuma sai ya rinka jefa maka waswasi da shakka mai rikirkitar da kai gaba ɗaya daga cikin wannan ibada shi yasa ba ma mamaki jama'a da yawan mu idan muka zo abubuwa da dama da mun manta su ba ma ma kawo su amma da zarar mutum ya fara sallah sai ya fara tunowa a lokacin zaka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza har sai da wani malami ya bada labari yace shi wani lokacin ma idan yana son ya tuna abu ya kasa tunawa sai je alola ya zai fara nafila wani abun mamaki yana kabbarta nafilan kuma sai ya tuna abu kun san sharrin da ke karkashin haka wai shedan ne yanzu yake mai bakin ciki da ya samu ladan wannan nafilan gara ya tuna mishi abin da yake son ya tuna kaga wannan duk makirci ne irin na shaidan shi yasa wani sahabi kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaita ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kuka cewa shaidan ya shiga tsakanin shi da sallar shi da haka da ya shiga sallah sai ga ya rikice manzo Allah sai da har ya ambaci sunan wannan shaidani yace zaka shaytanu yuqalu lahu khinzab shi aikin shi kenan kawai zuwa rinka rikita maka ibada ka ta sallah shi yasa idan mutum zai kabbarta sallah annabi ya shar'a ya rinka yin isti'aza الشرعية أعوذ بالله السميع العليم من min hamdihi wa همزه wa ونفخه saboda za ka yi karatun ƙur'ani na karanta fatiha da sura to dan mutum ne tsari daga shaitan zai fakke da hanyar irin wannan nau'in isti'aza don Allah yadda Allah zai tsare shi Allah maɗaukacin sarki shi ma a cikin alƙur'ani yana ambata wa in ma ganna min ash shaytan nazghun duk sanda shaytan ya zo yi maka wani fizga na kauda ka daga abin da yake daidai zuwa ga abin da yake sabo sai Allah yake fasta'iz billah sai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytan jefaffe to idan mutum yana cikin sallah kuma sai zan sallar ta harkin take mishi to sai manzo Allah yake yana a cikin sallar raka'a ta ɗaya ne ta biyu ne a cikin karatu ne hakan ya same ka sai ka tsaya cak sai kai isti'aza idan kai wannan isti'aza sai ka kalli bangaren hannunka na hagu sai ka ɗan yi tofi haka mana ta wannan nahiyar ne yake zuwa maka kenan to in kai isti'aza ka tofa shikenan sai ya bi annabi yace ka ƙara ka maimaita haka karo na biyu ka maimaita har uku in Allah ya da wannan abin zai ainihin wato matsalan zai rabu da kai wannan sahabi yace tun da san ya aikata wannan abin da annabi ya gaya mai kuwa bai ƙara jin wannan rikicewa a cikin ibada shi ta sallah to kaga wannan duk kiyayyen da shedan ne nake son mu fahimta da kuma irin yadda falalar ambatan Allah yake kawo ma mutum magani na irin waɗannan har ila yau wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito zai ba da labari game da lailatul qadr wani dare ne sai annabi ya samu sahabbai guda biyu rikici ya barke a tsakaninsu suna ɗaga jijiyan wuya gaba ɗaya sun fusata sun fita hayyacinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da na zo in sanar da ku alkhairi ne amma sakamakon rikicin wani da wani Allah ya manta shi kun gane hikima ko kuma muhallin shahida ga dashin wannan shedani ne ga abin alkhairi zai sauka cikin al'umma to da hakan ya faru bari ya sa wasu rikici wanda sakamakon haka har aka dauke wannan dare ma'ana kada ku asaran wannan alkhairi wannan kiyayen shedan ya kai ga wannan har ila yau wata rana manzon Allah yana zaune shi da sahabbai can gaba sai ga wasu sahabbai su ma guda biyu suna daga jijiyan wuya suna fada ɗaya ya fusata idanunsu sun koma sun yi jazir ya fita daga hayyacin shi na dan adantaka ɗabi'a na shedanci ya shige shi dan haka abin yake jama'a duk sanda mutum yake cikin fushi to yana fita daga cikin hayyacin shi na normal human being yana komawa ya zama wani irin nau'in halitta ne shine shaitan shi yasa annabi ya nuna cewa shaitan ne yake ingiza mutum yayin da yake fushi awwalu ghadabin junun farkon in mutum yana fushi sai kaji kaman ya ya haukace saboda ba normal ɗabi'an shi bane a wannan lokaci sai ka ga mutum yana yin abubuwa irin wanda ba na mutane ba shi yasa shari'a ya tsara abubuwan da mutum zai rinka yi domin ya rinka danne fushi wal kazimin al ghaiza wal 'anil nas aka ce in kana tsaye ne sai ka samu ka zauna idan kana ainihin wato zaune ne sai ka samu ka ci shinge idan akwai ruwa ka sha saboda shaidan an halice shi ne daga wuta ruwa kuma yana kashe wuta duk waɗannan hanyoyi ne da ake son wai ka takaita wannan fushin daga ƙarshe sai annabi ya ce wallahi ni inni la a'rif aw la a'lam kalimatan na san wata kalma law qalaha da wancan mutumin zai faɗe shi da zahaba anhu alladhi yajid wannan haukan nan da yaji yake taso mishi wallahi zai rabu da shi dan ba ɗabi'an shi bane sahabbai suka ce menene ya manzo Allah nabi yake da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan zai rabu da shi shine aka je aka sanar da shi almuhim kaga wannan duk yana daga cikin hanyoyi da shaitan yake ainihin tabbatar da wannan kiyayya da ke tsakanin shi da halittar dan adam to mu kuma sai mu ainihin kokari mu ɗabi'antu da waɗannan abdu'o'i da zikirori da annabi ya karantar da su sai mu magance waɗannan matsaloli da izinin Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu daga ainihin wato zaniya da kuma tafarki irin na shaidanu wassalamu alaikum wa rahmatullah